annabi kan ce Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri ai kun san hadith tun addu'a ce wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi ba biyu ba kenan wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi nawa waj'al al hayata ziyaratan li fi kulli khairin hudu واجعل الموت راحة لي من كل شر الله أكبر الله أكبر الله أكبر hadisin ya haɗa maka duniya da lahira kuma shi abinda Allah yake so ka roƙe shi duka to in ka kalli wannan addu'a da kyau ta tara maka abu biyar ku karanta Allahumma ku karanta Allahumma ديني الذي هو اسمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر دن الله ويهدش ai kaji na ce da Allah har ma giya ne dan ina son ku da alkhairi ne